الذين بسم الله الرحمن الرحيم يا فهو أو انقص منه قلق أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إننا النارين أشد وأقوم مطيلا إن لك في النهار سبحا طويلا قل اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa musulmi unguwan gwari a nan kwantagora kwantagora local government niger state Nigeria ‘Yan uwa musulmi da ke haya tebul mahalarta wannan taro a wannan kofar gida <clears throat> mai albarka masallacin General Sule Barau a nan Niger State muna gaishe ku da gaisuwa ta Islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, yau ne ashirin da ɗaya ga watan ramadan Jira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da uku ga watan mayu miladiya haihuwar annabi isa da maryam in sa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka sani jiya cikin taimakon Allah mun gama a suratul ne na yau suratul jin yau za mu tashi na Allah ya suratul madani wannan sura ita ma makiya ce ta sauka farko-farkon wahayi bayan suratul alaq ana saɓanin shi ita ce ta fara ta ko mudassir Allah ayoyinta ashirin ayoyinta ashirin Allah ya sa albarka amin bismillah يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم da jin tsoro bayan ya dawo da kogon hira wani salatu wassalam ya kare shi baya sama baya ƙasa da tura ta yi gaba ɗaya bayan ya madi da wannan kalma ta ikira nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida yana ce ma iyalin shi dan meluni dan meluni kululube ne watakilan abin nan wani abu ya same ni ko na bugun jini? to shi ne Allah kira shi da wannan lulluɓa da aka yi mishi ne tun farko mata shi khadija radiyallahu anha bai taba zama da wata a lokacin da yake aure da ita kuma khadija babban mata ce boye Allah ta taimaka mishi cikin maganganun da ta gaya mai ta gaya mai cewa Allah ba zai zartar da magana a ce kana da hauka ko ko wani abu na bugun jinnu Allah ba zai bari ba kai mai sadar da zumunta ne miskinai ne rayu ne in Allah don haka Allah ko ba ya tuzata ka shine ta jashi zuwa ga ɗan uwanta wani masanin tarihin musulunci da kuma eh, a taura ko kuma linjila kuma hankalin shi ya kwanta ala ita halin wannan duka bayanai sun shigo a farkon wahayi na wannan sura dai an lullube shi bai samu kwanciya hankali sai Allah ya ce da shi a ya mai lulluba ya wanda ya lullube da mayafi wanda aka ba matsayi irin aka bacci bai kama shi ba maka gaskiya magana baki ka barka kawai kuma laila illa kalila ka tashi tsaye ci gaba da na filfilin dare ka tsaye da dare da ibada illa kalila sai dai kaɗan daga cikin abin da za ka tsaya ka tsaye baki ka huta malamai na wanda Allah ya ba shugabancin jama'a ko ya ba ka daraja a cikin mutane ko ya ba ka dukiya ko ya ba ka wani matsayi hanyoyin da za ka bi matsayin nan naka ya zama tare da kai a koyaushe dole sai ka rungumi na filfili kamar yadda an karanta waɗannan ayoyi a baya na tasbihi saboda haka mutum iya ko ƴaƴa ne gidanka Allah ya baka zuri'a mai yawa ga iyali ga daji ba ga muhimmanci ya zama na lokuta kana tashi kana gode ma Allah kuma kana neman ƙarin taimakon shi na kariya game da zuri'a da ya baka ko arziki da ya baka ko matsayi da ya baka saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu di ni'matin mahsudun duk wanda Allah ya wa ni'ima ya sani yana da mahasada wanda ke bakin ciki laye ba ko ka sani dai ko da haka zama kan gado a alfijir har su bai da kai ba inda Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya ta bacci babu Allah ya ce mishi kumin laila ka tsaye da dare ka yi ta tuba ka yi ta na ragewa ka bacci misali nisfahu eh, nisfahu kaman ka ɗauki rabin dare wannan rage ka raba dare kashi biyu nisfahu ka yi ta na filfili eh, aw yankudin hukari ko kuma inda ya yi tsanani kwarai to kaɗan rage rabi na dare ma wurin hutu na bacci idan kamar ɗaya bisa hudu ka yi ibada ta kuma iyalin saura ka yi bacci ka huta amma da tijo ya share dare ga baki ɗaya na ta bacci wannan akwai haɗari in ka diba matsalolin da ke gabanka suna da yawa duniyan nan akwai hatsari cikin ta kwarai ko ga kanka ko wata mugunya mai iya zuban maka da mutunci ko a wallahi suna da tsotsai daina gashi nan ga rayuwar duniya ko kuma cikin 'ya'yanka jarabawa ta shigo ko cikin iyalinka da zamana ba ka ma iya cin abinci bakin ciki ya yi maka yawa ba ka iya don haka kana buƙatar ka rage wasu awoyi ko ƙarshen dare kake iyawa ko tsakiyar dare ko farkon dare ka samu ka yi ibada A auzid alaihi أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ɗaya كقارا دقايا بس da shi ɗaya bisa uku. هدو gwargwadon dai yanda baccin dai rage ƙarfi ga jikinka kuma ibada bata ba yi hasara sannan tilil ƙur'ana tartila karanta ƙur'ani daki-daki tartilan karanta shi daki-daki da tajawidi sannan da kan ƙa'idojin shi an yi tufaƙi duniya ga baki ɗaya babu wanda ya ƙware wurin in ƙur'ani a tilawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ma dai kamar yadda bai kamata musulmi a ce bai iya kamun kamata musulmi ya iya karatun domin sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah ka zan mai karatun qur'ani ga mutanen da suke lizimtar yawan karatun shi Allah ka ba qur'ani ceton إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أهانكلي دام جنجي مكا وحي منا أي قومك دا قولا ثقيلا مغنى mai nauyi magana mai nauyi ta ce magana domin ta tattara kunce-kunce kiyama tana nike jikin mutum ana magana ta duniya ana magana mutuwa ana magana kwanciyar kabari kuma mutum ya tabbatar da la mahala dole sai an shiga yanayi dole sai an shiga kabari dole sai an ji zahin mutuwa don haka idan an kawo aya ta alkur'ani tana da nauyi ga zuciyar mummuni an ba shi labari yinin kiyama a wancan raɗi daban takardu ko a ba shi dama ne ko a ba shi hagu wallahu ala suka dai ga aka kira ta magana mai nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi mishi wahayi za ka ga idanun shi sun yi ja za ka ga gumi ya yi gumi sharkaf sahabai da sun ga haka mun san yana karɓan wahayi da haka abin na da nauyi kwarai da gaske akwai dahiyar kalbi radiyallahu anhu daga cikin sahaba wata rana sai annabi yana kwance sai ya filo da cinya kai yana zaune haka ya nike kama sai sai annabi ya ɗan kwanta kaɗan sai ya hilo da cinye shi sai ga wahayi ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu da ya gama karɓar sakon Allah shi kuma yake wallahi sai duka mutiyi shi karewa dace ko da ya samu wahayi ya kare mala'ika ya rufe ya ce wallahi ya ji nauyi kamar da ke wani shi Allah ina sanake a ƙaunar ta taila za mu je ma masa magana mai nauyi wata rana nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi na cewa sai fasli hudan wa ashba'aha wato suratul hud ta sani gurgura ce ta sani gurgura da ire-irenta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hurmura tun shekarun hurmuran shi bai yi ba ko yanzu dai yake fafa mutanen da ke da ilimin psychology da cewa duk almajiri mai wa'azi zai yi shawarin tsufa bisa ga lasinan ɗin shi waɗanda ba masu wa'azi ba indai kana wa'azi kuma ya zama kana wa'azi a kan sunna kana yaƙi da miyagun ayyuka to hurhura za ta fito maka tun lokacin fitanta bai yi ba kuma abokaninka tsaranka za su fi ka siffan kunciya kai za ka yi saurin rukucewa saboda mai saboda nauyin da ke ga ƙur'ani da nauyin da ke ga faɗin gaskiya akwai aya da za ka kai gare ta ta shahi tsohonka kuma dole ka faɗi ta shahi alhaji mai taimaka ma kuma dole ka faɗi to kana jin su a rai sannan dole in dai mai wa'azi kake na sunna to dole ne da mana akwai wasu mutane da ba su son ka za su dinga jihonka da ƙiyayya suna karanta maka gaba to dole kuma matsayi ka na ɗan adam ka dinga ji a ranka wata magana ta kwana da ita ba ta yi maka daɗi ba da wayannan abubuwa su suke sa mafi yawan malaman addini kafin su rasu za ka ga ba su da ƙafafu ko ka ga ba su da idanu ko kuma ka iske su eh, wato da wani rashin lahiya haka za su yi ta rayuwa mafi yawancinsu dai sun fi yawan ciyon ƙafafu saboda kwandishin na dutis nasu Ana yi ta halin wannan littafi na Allah duk wanda ya san ma'anan shi to akwai wuraren da zaka kai gare su wallahi dole ka ga jikinka dole ka ji abin na da nauyi kuma kana cikin haɗari to Allah ya shiryar da mu na inna nashi'atal layli hiya ashad wa qa'an wa وهو مطيلا إن ناشئة الليل da duk mai son ya dinga hadda ƙur'ani mai son ya dinga hadda ta ƙur'ani ko yi amfani da da dare ko kuma yana son ya yi nazarin ya yi amfani da dare inna na shi laili saboda sa'o'in dare lokuta da daddare hiya ashaddu wata'an sun fi tsananin natsuwa da kwanciyar hankali kuma wa aqwa muqila sun fi samar da eh, rashin hayaniya aqwa muqila rashin hayaniya don dare ya yi dare gari ya kai cik to lokacin da ƙur'ani don ka haddace shi ko ka yi lura da ma'anin shi da wasu abubuwa ƙwaƙwalwanka ya fi ɗauka yadda ya kamata babu hon na motoci babu yawan jirga jirgan motoci hari saututtuka duka wuri ya yi tsit to wannan ya fi ko da sallah za ka yi don siyaƙin na nafila ne kawai za ka yi natila wannan da daddare za ka fi kafi jin natsuwa na kana ibada hankalinka a kwance ba ka jin waya ka dai lokacin ba a bugo maka waya sannan yara masu shekwa baba baba da jikokinka sun yi bacci wasu matsaloli na bugun kwano ko ƙara wani abu ko kafinta yana ƙwaƙwaƙwa duka babu kai da kanka jikinka zai baka cewa sallah kake yi yasa yace hiya ashadd wata'an wa aqwa qila sai kuma yace inna laka fin nahari sabihan qawila inna laka fin nahari sabihan qawila kuma kana da wata dama da Allah ya baka eh, gayi ne fin nahara a yi ne sabihan awila kana da lokutan tasbihi mai yawa wannan ya nuna musulmi koyaushe cikin addini yake cikin dare ya yi tashi ya yi nafila ya yi karatun ƙur'ani ya yi addu'o'i ya yi tasbihi ya kwanta hakanan kuma da rana gashi nan da hamsin salawa sallar ne ya tashi ya je yana cikin kija-kija kuma a yi kiran azahar ya zo ga la'asa ga magarib ga isha sannan cikin haka kuma tasbihi zai yi ta yi ga gaba ɗai lokacin da ya ga abin tsoro tasbihi zai yi in ya ga abin sha'awa tasbihi zai yi in ya ji abin baƙin ciki tasbihi zai yi saboda haka abubuwa ga sunan da yawa kuma ga kila karantarsuwa karantar da kila mata karantar da yara duka yana cikin al'amura na tasbihat don haka inna lakafin nahari sadihan tsawila a yini kuma kana da yini mai tsawo wanda za ka samu dama ayyuka don neman yadda Allah inda kun dibi ma'anar watan aya da waga aya ya nuna musulmi dai rayuwarsa gaba ɗaya addini domin ko kasuwancin da aka fita da rana shari'a ta gaya mai da za a yi ya zama na shari'a in ofis za ka je shari'a ta nuna ma tsarin musulunci in gona za ka je shari'a ta nuna ma yadda za a yi in kiyo za ka yi duk abin da za ka yi saboda rayuwanka gaba ɗaya addini ce Allah ya ce kul inna salati wa nusuki kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kul ka ce da su inna salati hakika ta ka ga wa masa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sallah da kake ce yau da gobe wa nusuki da yanke yanke na yaya yanke-yanke ya haɗa da layya sanannen abu ne cewa layya ibada ce addini ne ya haɗa da yanka ma jariri ko jaririya dabba suna wannan ibada ce mutulakan an san da wannan sadaka ce to ba shi kaɗai ba hadda walima wadda wani abu ya same ka na alkhairi za ka yi walima ka yanka akuya ko ka yanka tunkiya ko maraƙi ko kaza duka wannan ibada ce kai hadda dabbobin da za ka yanke ran jajibiri jajibirin sallah da ranar sallah a yanka maraki ko a yanka kaza ko a yanka wata dabba duka addini ne babu ba a cewa ai wannan kawai eh, waje yake sai sai ce wa nuski duk wani abu na yanka da dai na hadaya in an je aikin haji dukkan shi baki ɗaya wa mahayayi da kuma rayuwa ta gaba ɗai duk rayuwanka gaba ɗai wallahi ko bacci musulmi zai sai Allah ya sa a duba ya bi bacci nan kan ka'ida in ka yi bacci kan ka'ida wallahi sai an rubuta maka lada abinci wanga ordinary abinci za a duba ka bi ka'idan musulunci ga cin abincin nan ga shi kai yunwa kake ji ga abinci da ka ci amma matsayinka na musulmi zai yiwa ka zama kama an ne ka wanke hannu ɗaya ka jefa loma tuwo dole sai ka ce bismillah wa ala barakatillah da sunanka ya Allah cikin albarkun ka zan ci haka nan abin sha haka za ka yi bismillah ka sha abin sha in ka ƙoshi ka wanke hannu a matsayi ka na musulmi zaka ce alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin godiya ta tabbata mu Allah wanda ya ciyar da ni ya kuma shayar da ni kuma ya yi ni musulmi ya sani ta fi abinka ba wai ga shi da da oh madiya na koshi a matsayinka na musulmi rayuwanka duka addini wa mahayayi sai sa yan boko ke cewa islam is a complete way of life tsarin musulunci ka ce duka har da ba haya da ka yi in ka yi wa da addini ya ce kaga ka yi ba haya ka samu lafi ka fito Allah zai sa rubuta maka lada kuma ga shi lahiya ka samu saboda lokacin da za ka shiga magewayi ka ce bismillah inni a'udhu billahi min wal haba'is ya addu'a yake Allahumma Allahumma inni a'udhu bika min al wal haba'is ya Allah yana neman tsarinka ka kare ni ga shirin aljannu maza da aljannu mata don mafi yawan ɗabi'ansu sun fi zama inda ke da datti irin tolai. to don haka ka yi wannan addu'a in za ka shiga kuma ka shiga da hagu in za ka je wurin bahaya za ka tsuguna mafi nauyin jikinka bisa dudduginka na hagu nan za ka yi domin faya daga large intestine da small intestine da za su zubo maka bahaya suna ta ɓangaren hagu ne don haka in kabba dama ƙarfi na farko ba kai mata adalci ba don ba sallah kake yi ba ƙazanta kake yi don haka lalura hagu ce gaba ɗaya kuma sannan ba hayin zai fi ta hayin da ya kamata kuma za ka fi samun lafiya yasa da yawan mutum zai ba haya ya tsarki ya kare ya je cikin mutane ya zauna sai ji kuma yana jin ba haya saboda bai da ya tsuguna bai ba gefen hagu nauyin shi ba yasa abin ba zai iya fitowa gaba ɗaya ba ko kuma zai fito amma sai kayan lokaci mai yawa can ka ji ya taho can ka ji ya taho ka dai ɗauki lokacin mutane saboda ka in ka kare kuma a matsayin ka na musulmi za ka yi tsalkariya in toilet paper ce kawai kake da ita ya isa ka yi tsalki da toilet paper ko da cikin gari in ka fito ba sai ka sa ruwa ba duk da mai risala yana cewa walma'u ma'u wa asahar ruwa ya fi daɗi kuma ya fi tsalkake wurin tsabal-tsabal amma dai ba dole ba ne kana iya amfani da duwatsu kai tsarki kana amfani da karare kana yi amfani da toilet paper in ka gama da ruwa kuma a hasan na ka hasan dali saboda haka in ka fito kuma ka fara fidda wadda ka yi daraja cikin ƙafafunka ita ce dama fitar da kafar dama kana mai cewa Gufuranak ya isa Gufuranak? gafara ka nake nema ya Allah kawai ka ta zai abinka da ba ka lada duk rayuwanka gaba ɗaya wallahi addini ka dibi matarka da ka aura duk abincin da ta ci biyan ka da'ai duk abincin da 'ya'yanka suka ci biyan ka za a yi duk baki da kai ka ba su liyafa matsayin baki biyan ka za a yi saboda ka musulunci yana da daɗi shi na Allah su subhanahu wa ta'ala yake faɗi sai واذكر اسم ربك وإليه تبتيلا هذا هو الآلة واذكر اسم ربك فيويت تسبيه ما يتسبيه بس لوقت صلى بس Ko mutane da sallah a'a tasbihi ko zaune kake ana son can ka tuna Allah sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko kuma ka ce la ilaha illallah ko ka ce astaghfir ko kana tahiya ko kana tuƙin mota ko kana noma a gona ka sari kwata ta yi sama ko ta sari ice mai ƙarfi ko ka ce subhanallah hankali ce walhaka ce Allahu akbar duka ana bukata wasu su eh, marabbi ka ambaci sunan ubangijinka har kowane yanayi kowane hali annan sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma wani sahabi ya ce kada ka kuskura ya bushe ba tare da ka ambaci Allah ba harshen zama kamar rutab kamar 'ya'yan itace ɗanyu ya zama ɗanya-ɗanya wurin zikirin Allah wani abu ya baka dariya kai azkar wani abu ya bata maka rai kai azkar ko menene ka dai ambaci Allah kar ka bari ya zama na kaje ka dau dogon lokaci kila ma sai an an kiran sallah kalma Allah ta yi ta a bakinka ba dole sai ka yi ta yaya ta ma kowa yana ne tsakaninka da ubangijin subhanallah da sauki subhanallah yau in ka ji abin da ya faru sha daɗi subhanallah Allah kai mutu kaga magana kake ba da labari kake bai amma kuma ga tasbihi ya shiga subhanallah wace ina lillahi wa ina ilaihi raji'un an yi kaza haka za ka yi mai da rayuwanka abinda muka lura da shi saudiya ko su duk sun zama haka saudiya yanzu in kana haɗa bai ce maka ka kaza ubanka bai ce maka sai dai ce da kai afala ku am ya hemu ko ya ce maka salli ala nabi kai salati ga annabi wai haɗa na a kai kuma wallahi har bobin amma mu waƙoƙi sun yi yawa cikin bakunan mu da mu da matan mu waƙa gidaddajin mu waƙoƙi ko gambo mai waƙa ko sani sabulu ko ɗan ƙwairo ko shata duk tushe ita ce don haka Allah ya rage cikin ranka waƙoƙin da sun dominatin na zuciya tasbihi na ubangiji ya rage don haka akwai buƙata na musulmi kamar da Allah shirya abinda kuma Allah ya ce a gaya maka <clears throat> wa tabbatal ilaihi tabbatila ka yanki da kowa saboda Allah wata battal ilaihi ka yanki da kowa laihi zuwa ga neman yadda Allah tabtilan yankewa don haka duk wanda bai son Allah ba mutumin ka bane duk wanda bai son addini ba naka bane duk wanda ke da ƙa'idar da ta saba mata addini kai baka cikin wannan yarjejeni mutabbatal ilaihi tabtil don haka kai ƙoƙari ka yanke da kowa ba abin da ke gaban ka sai musulunci wanda duk zai hulɗa da kai ku yi lalura wadda shari'a ta yadda mu tattauna maganar gona maganar noma maganar bida abinci maganar kasuwanci maganar aiki maganar aure maganar makotaka mu'amala na ba'ad amma duk abin da ya shafi da addini wallahi ka yanke da mai wannan ɗabi'a. ba mutumin ka bane Allah ya sauƙaƙe رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إن الله يتي رب المشرق والمغرب كتنا جرما الله بنجدي شيني Ubangijin mafita rana, kuma shi ne Ubangijin maɓuyar rana, mashirik kuma la ilaha illahu ba wani mai haƙƙi na bauta bisa cancanta da dacewa illahu sai shi kadai wahdahu la sharika saboda haka a matsayinka na musulmi fattakisu wakila ka riƙe ubangiji a matsayin madogara ka riƙe ubangiji a matsayin wakili a matsayin wanda ka dogara da shi ka yadda da al'amari shi ka yadda kana da full belief zai maka kariya zai maka kariya ka rike ubangiji su da hana wa ta'ala fata su wakil wakila ka rike shi wakilin annasir wanda zai taimake ka ba wani magunguna da za su agaje ka kama Allah ka rike ki ka rike amana rasul duk mutumin da dare ya yi ya karanta amana rasul aya biyu annabi ya ce kafa tawo wallahi wannan karatu da ka yi ma'amana rasul biyu wallahi ya ishe ka in ji rasul alaihi salatu wassalam sahabbai ne suka rasa ya ishe ka gami kila ya ishe ka ga tahajjud ya ishe ka ga filin dare kila ya ishe ga shasharo duk mai biyo dare ya tuta ba Allah zai mai da shari kan shi ne ma'anan tawa. za su baka kariya Allah ya kare mu sai kuma yace واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر اي حقري يا عبد الله kai haƙuri ya muhammad kai hakuri ya rasulallah alama ya kulun ga gun maganganun mutane a kan ka kai haƙuri an ce ma mutum aboka ko mai tsiri ya haƙuri amma dai abin da nake so ka yi wahajjuruhum hajjarin jamila ka ƙaurace musu ba ka ƙaunarsu ba ka ƙaunar al'adarsu ba baka kauna addini hajjaran jamila malamai suka ce ƙauracewa mai kyau wai don mutum yana dan dariƙa kana yin zala, ka je ka dinga yi mai ƙarya ko ka yi mai zambo ba ka san dariƙa ka rabu da masallacinsu to me ne musu ƙarya menene kuma na ka zage su babu wannan a cikin addini fahajjurhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau abinda mutum ya zo da shi wanda addini bai yadda ba ka ce mai a'a wanga addini ne bai yadda ba abinda ya taho da shi wanda addini kuma ya yadda kuma ka yi mai musamaha ka yi lalura ka da shi a inda addini ya yadda in tsohonka ne ka ba shi haƙƙin aihuwa tsohuwa ka ce ka ba ta haƙƙin aihuwa Ɗan uwan ne ko shi a fir'auna ka ba shi haƙƙin zumunta ka ba shi haƙƙin aihuwa ka ba shi haƙƙin maƙotaka ka mutunta shi babu addinin da ya ce ka ci mutuncin mutane wa hajjuruhum hajjarin jamila ƙauracewa mai kyau ladarra wa ladirara ba cuta ba cutarwa kai mu'amala da su sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam halin shi ta na maka. kai abin sai dai ikon Allah suna cutar da shi ma yana kyautata musu yana kyautata musu yana haƙuri mutum mai sanya ya rayu a bangon duniyan nan ya eh, sai ya yi haƙuri ba sai ka yi haƙuri in al'adar mutane ba ka yi da al'adun mutane ba in sun tashi al'adunsu ka basu in sun tashi abin da mai kyau ka kama musu kamar jana'iza suka je ta'aziyya ta gaida mara lafiya da ziyara a mutunta su bidiyoyinsu babinsu shi ne hajjarin jamila ba tare da ka zage su ba Allah ya shirya da mu وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني الله يتيما النبي صلى الله عليه وسلم بني عليني والله كربتني kakkai min magana kakka ban hankuri wal mukazzibina ga dukkan masu ƙaryata ka masu ƙaryata ƙur'ani masu ƙaryata wa'azi wallahi kyale ne da su karka ce min ƙala ulin na'amati ma'abuta ƙarfin arziki mutum ya gaina da kuɗi ya gaina da iko yana da wadata don haka yana so ya yaƙi addini yana so ya yaƙe ka tuncin musulunci ƙyale ne da shi karka ce mai ƙala banni na san da zan yi sai ce wa masilhum wa masihum qalila ka jinkirta musu ka ce in halaka su yanzu yanzu ka jinkirta musu qalila ka ba da lokaci kaɗan akwai time ɗin da nake so in kan musu da shi na inna ladaina an mu a wurinmu mu muke da maruru muke mutum kulle shi a wuta ba da tausayi ba an kalan wa mu muke da jahim muke da wuta mai zafin gaske wanda za mu kona shi duk maganganun da suke maka ka ji aikanka na addini da kuma haƙuri na ƙoƙotin alima wato aman kuma muna da abinci mugun abinci fuci ma ƙaran makogoro wanda in mutum yadda ne mai yunwa yake ji a wuta masa a yanko daga gislin ko a yanko daga zafin a yanko a jefa mai cikin baki ya narke mai makogoro ya narke mai kayan ciki abinci ne amma ya saharu ma fi batunihim himal yana nar da ya sha ya ci ya dan kurɓa ya ce ya mai da kayan cikin garfe su cikin saka ɗaya ya saharu ma fi yasharu bihi ma fi batunihim wal julud saboda haka wa ta'aman za ku satin ba shi dai ba wa azaban alima akwai wata azaba ta daban mai mugun raɗaɗi alima mai raɗaɗin gaske a jiki kudi ba ko wata wuta wadda yadda ka ga ana allura IV ko drip ruwa na tafiya cikin jiki baka ganin su haka nan wuta ke tafiya tana ita inda take bi tana bi tsakanin hwata da naman jiki nan take bi wadda kaga maciji na tafiya cikin ganye cikin itace ya furta nan haka take bi tana kokko na wurin tana kokko na wurin kafin an jima da fata din da tsokan naman sai su dar sai su zube kasa sai ya zama skeleto kawai sai Allah ya sake haɗa nama ne la ya mutu fiha wala ya haya Allah ya kare mu Allah ya kare mu na Jibalu, wa الأب Jibalu وكانت mahila. كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض in baka san lokacin ba Ranar da wa'anga abubuwan bala'i da su faru yau matar jiful ar lokacin da damu naɗe duk girman ƙasa ga ƙasai bakwai da duwatsun da a cikinta fa duk kata da katan waye mu nike ta nikewa guda ɗaya tarjiful ar wa kanatil jibalu nasiban mahina duk girman duwatsun nan da ka gani banza ne abin za su koma wa kasan jikakken tsumma wa da kasan jikakken sufi kamar yashi an malale shi ƙasa duk girman dutse ya rede ya koma kamar yashi kami kasiban mahila Allah ka tuha mana asiri ka yahe mana إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رجولا عصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا saboda haka ubangiji ba siyasa ya yi ba fir'aune opposition Allah ya tozartar da fir'auna kuma yake da kiyayya da shi a babu aiko mishi shari'a aka yi ce bai yadda ba inda a sunan shi muhammadu rasulullah shahidan alayhi yana mai kiritu mai shaida a kan ku na yadda ta ranar shirya kamar yadda muka aiko rasulullah alayhi salatu wa salam zuwa gare ku فقط عيسى النجم من السلام كما أرسلنا إلى فرعون وما إذا منك عيسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام ده هارون وهذا فرعون Allah bai da maki shine in ya ba za ka yi ba shine ya ce ma ba a isa ba shi ma yana ga shi ma Allah ya ce fa a sa fir'aunu rasula fir'auna ya saba mu manzo fa akhadnahu akhadan wabila sai muka kama shi kamu ta gagarbila kamu ta yin karfi kamu mai tsanani muka yi mai ba wai Allah ya sa hannu ya rike shi bala bai ma kai can ba ɗan dutsen wa ruwa kawai aka sa halittar da shi bai eh, ma isa ma ce wai har sai Allah ya sa ya rike shi da kanshi a ah, asadan wabila an yi mai kamun ta gagarau ya sa Allah ce ku kuma fa kaifa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba Allah yake tuna tattaku fa kaifa tattakuna yaya za ku kare kanku daga azabar da aka yi mafi auna da jama'a ya za ku iya ba kanku kariya rigakafi gudun kada azaba da ta mutu adawa ta cin muku ta ya za ku iya kare kanku in ka farto kuma in kuka yi da kuka zaɓi kafirci kuka yi ina za ku iya kare kanku yawon man yadda alwulda da shi ba wani ne wanda a tahe wanda ke mai ke sa jariri aihuwar sati ya yi hurhura ga kai saboda tsoro da bala'i jiji alulwul da shi ƙananan yara duka ko sun sun tashi da hurhura a lokacin na asama umun azama umun fatirun bi kana wa'aduhu maf'ula musamman nan da suke gani kamar babba mun fasa rufi mai sake su ma ake fara wallahi saboda dole shi taushi boya ne ubangiji subhanahu wa ta'ala kana wa'aduhu maf'ula a wannan tashin duniya wallahi sai an yi alƙawalin Allah na azabtar da kafiri wallahi sai yayi tukar mutum bai tuba wallahi sai an yi mai wulakanci kuma duniyar da wallahi za ta tashi gidan dajin nan da duwatsu da samai wallahi su za su ruguje gaba ɗaya kana wa'aduhu maqbul don haka musulmi inna hadhihi inna hadhihi tadhkira fa man sha'a اتخذ Ila ربه سبيلا musulunci ba dole ba in kana so ka yi in ba ka so ka bari ruwanka ko Allah bai da ɗan adam guda mai mai addini itacen nan kawai da suke bota mai ya da tsuntsayen daji da nagari da kiyafu da ciyawa wallahi ko su ɗai Allah ya gamsu sun isa inna hazihi taskira wannan ƙur'ani wa'azi ne tunatarwa ne faman sha'a faman sha'a ta kada ila rabbihi sabila mai so in kana da interest ka bi doka Allah ka bi musulunci la ikraha fi din faman sha'a ta kada ila rabbihi mai so cikin ku ya kokin Allah ya bar fasadi ci gaba da biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala inda kuma bai so sai ka sani har ranar haɗuwanku da Allah sai ka yi bayani na إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة تكن من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن